<laughs> no, no, no, no. Kai, kai, ina zai ki Ya za ka tambaye ni ina zan je ni gidan ubana. Kai, ina ruwanmu da gidan ubanci. Kin sani ko Alhaji ta ce kada ko ta shiga sai gari ta bari. Kai, ki ta kin da Kai waye kai? Waye kai? Kai, ki saya. Ki saya ki. Waye kai? sai muka ce ki saya ki ji mu ko kai dan raƙumi ne ba kai kada ka sake kada ki sake ci namiji kai daga ina ka zo kai ka dan karim wallahi da ake da dan karim dan karim ba jini ne so kai kai kai kai kai kai karim ba wallahi kai wallahi shi ba ba ka kafin kashi ban gane me kake nufi wallahi shi ko alaji ne ta zo nan ba ta shiga gidan nan sai sai sai sai man girba this is our house dole sai na shiga kai ba mu sanya wanda kuce dan dan dan wani ne dan wani ne Wai sani ma ko kai barawo ne. Kai, wallahi mu ba barawo bane, ba mu sata sai dai game baki. Ba mu sata. Kai shi ka